daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye a kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 102.5. Sauran gidajen sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan za ku iya samun mu a kodoshi kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Juma'a 4 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Babu Yakubu Makiyar muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato biyan na safe kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. to mahmud mujallar da wall street journal ta rawaito cewar babban lauya robert mala ya tattara masu bincike da za su bincike kutse da ake zargin rashi da aikatawa a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 shirin tsagaita wuta a wasu sassan lardin homs a tsakiyar siriya ya kankama a jiya alhamis wani dan kunar bakin wake a afghanistan kuma ya kashe akalla mutane hudu a daren jiya alhamis to a najeriya kuwa ga dukkan alamu kurar da yunkurin haɗewa babbar jam'iyyar adawa ta pdp wuri guda ke tayarwa ta sa an fara matso da nesa kusa wato zaben 2019 inda babbar jam'iyyar ta pdp ta kikance cewa ashe irin yadda muka gani gara da jiya da yau mu a wurinmu ko muna san 'yan najeriya su sa musu mana adalci su ga da wani wahala muke ciki su ga yanzu wacce wahala muke ciki to sai dai jam'iyya mai mulki ta apc ta ce tuntuni kan 'yan najeriya ya daɗe da wayewa to daga 2015 ina tabbatar maka ba maganan tasirin siyasan kuɗi saboda al'ummar najeriya kansu ya waye ta yadda su suka san shugabanni da za su zaɓa wanda za su yi wa al'umma aiki. Za ku ji dukkan waɗannan da masarorin hirarrakin da muke tafa da su da kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Mujallar da Wall Street Journal ta rawaito cewa babban lauya robert mala ya tattara mutane da za su binciken zargin karya doka domin tantance ko shaidu da aka samu sun wadatar wurin gudanar da shari'a ko kuma a'a daukan wannan mataki yana nufin za a gudanar da bincike akan batun kutse da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na nan amurka a shekarar 2016 na ƙara yin girma masu bincike da masu shigar da kara sun yi amfani da zaman mutanen na musamman wurin tantance shaida da yi wa waɗanda suka bayyana gaban su tambayoyin sanin kwakwaf da kuma sammacin samun takardu na kotu ko kuma wato bayanan kotu domin tantance ko an aikata laifi idan har an gano an aikata laifi mataki ne mai muhimmanci ga kowane irin bincike. mujallar ta ce masu binciken sun fara aikinsu ne a cikin 'yan makonnin nan kuma da alamar za su ci gaba zuwa watanni masu zuwa robert mueller da sauran lauyoyinsa suna bincike ne akan yiwuwar haɗin baki tsakanin rasha da kwamitin yakin neman zaɓen trump to amma amma kuma a wani jawabi da ya gabatar a na bijirewa a jiya yammacin wato da yammacin jiya alhamis kenan shugaba donald trump ya kira labarai akan kulla alaka tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da ƙasar rasha a matsayin ƙage da abokan adawarsa suke jin daɗi bayan sun sha kayi a zaɓen da aka yi a bara kalaman na shugaban sun zo ne a lokacin da masu fashin baki da masu sharhi akan harkokin siyasa suke nanata muhimmanci da babban lauyan ya ba na wannan batu na kafa kwamitin masu taimakawa wurin bincike shirin tsagaita wuta a wasu sassan lardin homs da ke tsakiyar siriya ya kan kama ajiya alhamis masu ido sun ce hakan ya bai wa fararen hula daman ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba kungiyar da ke lura da kare haƙƙin bil'adama a syria da cibiyar ta ke birtaniya ta siren observatory for human rights ta rawaito cewar ba a keta ka'idar shirin ba a yayin da manema labarai da suke wurin suka ce an sake buɗe kasuwannin kayan marmari da kayan lambu kana yara suna ta wasanninsu a titin birnin na homs lafawa ƙurar da aka samu za ta ba ma'aikatan agaji daman kai kayayyakin da ake buƙatar su wani dan fafutukar yan adawa ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ci gaban rayuwar mutane na da muhimmanci a wannan lardi jami'an tsaron rasha da wakilan 'yan tawayen siriya ne suka shirya wannan shirin tsagaita wutar a arewacin birnin homs a makon da ya gabata a birnin alkahira na ƙasar masar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani dan kunar bakin wake a afghanistan ya kashe akalla mutane hudu a daren jiya alhamis a halin da ya kai a jerin gwanin motocin dakarun kasashen waje tsakanin kabul da babban sansanin rundunar amurka a cikin kasar rahotannin farko sun ce fararen hula 'yan afghanistan guda uku suka mutu yayin wannan harin daga bisani kuma jama'an amurka suka sanar cewa wani jami'in sojan nato na cikin waɗanda suka mutu mutane da dama haɗe da sojoji da fararen hula suka jikata ƙungiyar taliban ta faɗa wa manema labarai cewa maharin mambanta ne harin na jiya alhamis ya biyo bayan wani hari ne da taliban ta kai a lardin kandahar da ke kudancin kasar wanda ya kashe akalla sojojin amurka guda biyu su kuma 'yan ta'addan sun ce mutuwar ya fi hakan yawa ayyarin motoci da da aka kai wa harin ya hada ne da dakarun afghanistan da na nato da suke kan hanyar su zuwa lardin karabagab na kabul da ke kusa da filin jirage na bagaram inda sojojin amurka suka fi yawa sanarwar sojin na cewar maharin ya tada bam ne wanda ya sa a jikinsa tamkar riga ana zargin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da laifin hannu a cikin wasu laifukan da suka danganci cin hanci da zamba da cin amana a cikin wasu batutuwan rashawa guda biyu masu bincike da suka yi watanni suna yi wa yahu tambayoyi a jiya alhamis sun nemi izinin kotu akan hana 'yan jarida ɗaukan rautanni akan waɗannan batutuwa na rashawa yahu ya musanta aikata laifi kuma mai magana da yawunsa ya faɗa a wata sanarwa a jiya alhamis cewar wannan wani yunkurin bita da kulli ne na siyasa ake yi wa firayim ministan da nufin kokarin canza gwamnatinsa yahu dai ba shine shugaban Isra'il na farko da ya fara fuskantar binciken aikata laifi ba a baya tsohon firayim minista ehud omat an yanke masa hukuncin cin amana da cin hanci a shekarar 2014 shi ma ariel sharon ya sha tambayoyi yayin da yake ofis a kan zage-zagen cin hanci da samun kudaden yakin neman zaɓe na haram an lalata wasu kayan ado da aka kera da haurin giwa na sama da dala amurka miliyan hudu a birnin new york a jiya alhamis domin nuna wa jama'a haurin giwa na giwa ne amma ba na adon mutane ba ne an zuba waɗannan kayayyakin ne a cikin inji da ke niƙe su su zama ƙura an kwace waɗannan kayayyakin ne a wani bincike da aka gudanar a birnin new york kayan sun hada ne da wasu kere masu sha'awar wanda masu rajin adana namun daji za su iya tabbatar da kyawunsu amma dai kere ne da bai kamace a ce an yi su ba wata cibiyar rajin kare namun daji ta wildlife conservation center da ta bada tallafi wurin lalata kayan ta ce an kashe ɗaruruwan giwaye giwa wato domin kera irin waɗannan kayan ado labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc yayin da aka shiga yini na hudu cikin mako guda da majalisar ɗinkin duniya da takwarorin aikin ta suka ware domin ƙara faɗakar da mutane muhimmancin shayar da yara nonon uwa masana a fannin kiwon lafiya na ci gaba da jin hankulan iyaye musamman mata kan alfanun shayar da yara ƙanana nonon uwa dr rukayya mako kwararre likita ce mai kula da lafiyar mata da yara hukumar lafiya a matakin farko da ke abuja najeriya a hirarsa da wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu kaya dr rukayya ta yi karin haske kan alfanun da ita kanta mace ke samu idan tana shayar da ɗanta akwai wani abin da mutane jama'a ba su sani ba ko kuma mata ba su gane ba shine a lokacin duk da kike saka yaronki a jikin nono akwai wani ciwo da mata suke ji cikin mahaifa sai su ji ciwon ya tsananta a lokacin da yaro yake tsotsa yana daga cikin wani abin da mata sukan ƙi ba yaro nono alaƙi ga gaskiya da za ki daure ma wannan ciwon ki ba yaron ki nono da kin san alfanan da ke cikin shi da mata sun ci gaba da yi because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa akwai wani sako da yake kaiwa cikin kwakwalwa yakan ga sakon yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu ba ciki kuma an fa haihu sai kwakwalwa ita kuma a ah, an haihu to me nake jira ai sai sai saƙo ya dawo idan saƙon ya dawo yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fa tsuke bakin ki ki koma normal size ɗinki saboda abin da ke cikin ki fa ya fita wannan abun yin haka ɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu abin da ake kira pph wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira kuma shi ne babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matanmu a lokacin da suka ɗauki ciki da kuma bayan haihuwa wannan zubar jinin shi ne yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyu baya don haka idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti talatin zuwa awa daya na bayan haihuwa ba karamin taimaka yake ba na wajen tsaye da jini ko rage zuban shi kuma jinin biki ba zai zama dogo ba ba zai zama ya dauki dogon lokaci ba kafin ya dauki saboda shayarwa. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. To kafin wannan waka Dr. Rukayyawa mako kenan kwararriya likita a fannin kula da mata da yara a Najeriya. Kuma filin lafiya uwar jiki wannan batu mahimmancin shayar da yara nonon uwa zai dubi a kai nan gaba kaɗan a cikin shirin namu. A makafin nan bari mu leƙa fagen siyasar Najeriya inda ake ci gaba da kace na ce tun bayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP take ta yunkurin haɗewa waje guda domin tunkarin zaɓen 2019 lamarin da ta ce an yi nasarar kaucewa jefa najeriya cikin rukunin kasashe masu jam'iyya ɗaya to sai dai jam'iyya mai mulki ta apc ta ce ai tun daga shekarar 2015 kan 'yan najeriya ya waye dangane da irin kamun ludayin mulkin jam'iyyar ta pdp daga abuja ga rahoton da nasiru ya hikaya ya aiko mana Da alamu Najeriya ta kaure da masu son takarar shugabancin Najeriya a 2019 musamman ma bayan haɗewar babbar jam'iyyar adawar ƙasar PDP. Sakataren shirye-shirye na PDP Abdul Ningi ya caccaki APC da cewa yanzu dai PDP ta yi nasarar hana mulkin jam'iyya ɗaya a ƙasar. Musamman irin zagin da aka mana na baya anya gaskiya ne mun tuba mun ce mun yi wasu laifuka. Wai na laifuka ashe irin yadda muka gani gara da jiya da yau. mu a wurin mu ko muna son 'yan najeriya su sa musu mana adalci su ga da wani wahala muke ciki su ga yanzu wace wahala muke ciki mun daɗe muna wannan mulkin ba gyara sa'a ba ne mun san najeriya ɗaya daga cikin taɓarɓarewar al'ummomin najeriya saboda rashin fahimtar najeriya ne na wannan gwamnati sakataren apc mai malabu ne ya ce jam'iyyarsu ba ta aiki da kuɗi don lamuran zaɓe 2015 dinnan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaba muhammadu buhari bai ci zaɓe ba idan ka bibi abin da ya faru bayan zaɓen irin wannan badakala da aka yi a kan kuɗin makamai duka wannan kuɗin in ka duba an raba jihohi an raba a 'yan jam'iyyar pdp saboda su fito su sayi kuri kuri'u saboda su kayar da mu zaɓe wanda kuma idan ka duba wannan kuɗaɗe da aka raba ɗin ba wani tasiri da suka yi shi yasa muka ci zaɓe to daga 2015 ina tabbatar maka ba maganan tasirin siyasan kuɗi saboda al'ummar najeriya kansu ya waye ta yadda su suka san shugabanni da za su zaɓa wanda za su yi wa al'umma aiki tsohon dan majalisa inuwar pdp usman bello kumo ya ce ko buhari ba zai nemi ta tazarce ba ba kowa ne zai iya ta goma shi ba. Buhari Allah ya bashi lafiya in ya yi shekarunsa biyu in ya zo yana son ƙari na hudu Allah ya ƙara masa hudu in ya gama a cikin su akwai da ke son shugaban ƙasa amma ko ma waye zai shugaban ƙasan ai ya kamata sai mun nemo ingantacce in ya rike mukamai a wasu wurare ko a matsayin ɗan majalisa ko a matsayin gwamna ya san darajar mutane ya san darajar alkawari kuma bai shagalta da wasanni da yawa ba yana cikin nitsuwa yana da kamala wadda in an bashi amanar mutanen ya ya san wannan darajar sannan yana da capacity da capability na in an bashi zai rike najeriya najeriya nan baiwar allah ce bai kamata a ke mika ta hannun kowaye kawai ya zo ya ji ta son ransa kawai ya tafi da moriya da shagali da more rayuwa don dukiya ko don wani abu wannan ya nuna dai ka gamsu da irin salon mulkin buhari ke kwarai kuwa saboda ni mutumin north east ne allah ya sa buhari ya zama sanadi an samu zaman lafiya yau mutane mu suna zuwa gonakansu suna noma ana zuwa taron ɗaurin aure wadda suka yarda da taron raɗe suna suna zuwa ana masallatai ba tare da an killace mu ba kasuwannin mu ana budewa ana saye da sayarwa daga allah ya kai rai baɗi aikin shekarar siyasa zai fara bayyana filla-filla nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da kwata a nan washington dc kenan kuna tare da sashen hausa na murya amurka kai tsaye a cikin shirinmu na dare ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu a san ana rawa haka ko kun san cewa najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar na duniya da suke hasara kimamin dala biliyan 119 a duk shekara a saboda rashin shayar da yara da nonon uwa yadda ya kamata abinda za mu fara dubawa kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani sabon rahoto da ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice tare da haɗin gwiwar wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke wayarwa da iyaye mata kai akan muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa da ake cewa Global Breastfeeding Collective da Turanci suka gabatar ya nuna cewa ƙasashe biyar na duniya da suka hada hada Najeriya da China da India da Indonesia da kuma Mexico a duk shekara kimamin yara dubu mai tan da talatin da shida ne suke mutuwa a saboda ba su samu kariyar da ke tattare da shan nonon uwa na akalla watanni shida bayan an haife su ba. Waɗannan ƙasashe kuma kan yi hasarar dala biliyan 119 ta fuskar tattalin arziki. Galibi dai wasu mata sun ɗauka ƙauyenci ne shayar da yaro da nonon uwa, wanda a zahiri suna cutar waɗannan yaran ne. Domin baya ga rashin hazaƙa waɗannan yara kan yi fama da wasu cututtuka. da inda a ce an shayar da su da nonon uwa to idan ba wani ikon Allah ba za su samu kariya ko kuma rigakafin da ya kamata. Baya ga hasarar rayukan yaran su ma kansu iyaye ba su huta ba, domin kuwa idan ɗanka ba shi da lafiya, kai ma ko kuma ke ma kina cikin wahala. Masana kiwon lafiya sun yi bayanin cewa shayarwa da nonon uwa kan kare yaro daga kamuwa da wasu cututtuka, kamar gudawa da ciwon maɗokai. pneumonia da turanci kenan waɗannan cututtuka guda biyu su ne ke kan gaba wajen kashe jarirai ko kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar biyar da haihuwa su kansu iyaye mata da ke shayarwa suna rage kasar da su ta kamuwa da sankaran mahaifa da kuma sankaran nono su ma waɗannan cututtuka guda biyu sankaran mahaifa da sankaran nono su ne ke kan gaba wajen kashe mata idan hakan ta zo da ƙarar kwana. A jamhuriyar Nijar ma hukumomin ƙasar sun ƙaddamar da amfani da tsawon mako guda domin faɗakar da al'ummar ƙasar akan amfani da kuma muhimmancin shayar da yaro yara ƙanana nunan uwa. Gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan matakin ne domin rage mace-macen yara ƙanana daga jarirai zuwa 'yan shekaru biyar biyar da haihuwa. To ganin cewa Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fama da wannan matsala, wakilin sashen Hausa Nasiru Hikaya ya zanta mana da Dr. Rukayyawa mako, ƙwararriya wajen kula da lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko. Ga kuma abin da ta fara cewa. A bisa halin gaskiya shayar da jariri nonon uwa shine mahi inganci gare shi da kuma uwar ita kanta. Kuma a bisa halin gaskiya abu ne wanda yana taimakawa kwarai da gaske wajen tattalin arzikin daga, daga ainihin cikin gida inda ake shayar da yaro din zuwa ainihin unguwa har zuwa gari ga baki daya har kuma zai shafi ƙasa baki daya dalili na na farawa daga cikin gida shine idan aka haifi jariri ana shayar da shi nono ba sai an kashe kuɗi wajen sayan um, madara ta gwangwani ba shayar da shi ko kuma a tsaya a ce ana neman nonon akuya ko nonon shanu ko wani abu ne abincin gwangwani dai wanda za a ba jariri nonon uwa yana zuwa ne a lokacin da ta riga ta haihu yana zuwa daga kwakwalwarta baya bukata wani kuɗi ko wani abin nan kawai abin da ake bukata mace da ta haihu ta ci abinci ingantacce in ta ci abinci ingantacce ta ƙoshi tana da ƙoshin lafiya ba wani abu nonon uwa zai zo muddin dai aka ɗora yaro a jikin shi sannan bayan haka kuma kaga mai gida zai iya samun eh, sausauci akan kula da ita wanda ba sai an sayi ma jariri wani abu ba kaga daga nan in ka fito daga unguwa ga baki daya zaka duba ko kuma cikin gidan kanshi wajen tsabtace muhalli idan ana ci da yaro da abincin gwangwani gwangwanayen nan za a yar za a zubar a ko'ina in aka yar aka zubar a ko'ina za ka ga rashin tsabta ya samu tun daga cikin gida har zuwa unguwa bola ta rika taruwa saboda zubar da waɗannan gwangwanayen da kwalaye na abincin kwali ko gwangwani da ake ba jarirai sannan baya ga haka unguwa ga baki ɗaya ta zama sai an nemi yadda za a yi a kwashe shara biyan kuɗin kwashe shara shi ma wani abu ne na daban gwamnati ta ɗauki nauyin wahala na kwashe shara da datti da yake fitowa daga cikin gidajen jama'a ba kananan kuɗi gwamnati take kashewa ba wajen wannan yana eh, rashin shayar da yaro nono yana ƙarar da wannan so kaga duk waɗannan hanyoyi ne har in ka haɗa to zaka ga ƙasa a baki ɗaya nawa ake kashewa gwamnati nawa take kashewa wajen yin wannan so in ka duba zaka ga ko a nan kawai shi kaɗai in ka duba zaka ga cewa abu ne wanda tattalin arziki dole ya zama ya gurɓata in aka duba ta nan sannan baya ga haka su waɗannan sharan da abin nan da ake tarawa muhimmancin wurin ɓoyo ne da kuma wurin haihuwa na sauro ne sauro shi kuma duk man san abin da yake kawowa cizon sa na kawo malaria ciwon malaria to idan kuma unguwa ta taru da wannan bolan da abin nan ba a kwashe ba ciwon malaria zai samu idan ciwon malaria ya samu tun daga jaririn da uwar da mutanen unguwa da ko'ina kuma za a fara tunanin zuwa asibiti za a je asibiti a kashe kuɗi a sayi magani wani lokaci a kwantar da mutane ma idan ruwan sama ya zo kaga nan ma kuɗi sun salwanta wajen kiwon lafiya idan kuma ruwan sama ya zo zai shari wannan dattin da gurɓataccen abin da ya tura mana cikin ruwan mu na sha a cikin gulabe da abin nan a wanke a tace a turo amma duk da haka za ka ga ya gangara ya shiga wuraren da ake da rijiya musamman rijiyan da ba su da murfi ruwa ya wanke mai datti ya shiga ciki sai ka ga an barke da ciwon mm, mm, mm, zawayi kwalara ya barke a unguwa a gari a gida a ko'ina to sai ka ga nan ma gwamnati ta kashe makudan kuɗi wajen kawo magunguna da kuma eh, kiwon lafiya a kawo magunguna saboda ciwon kwalara ya barke ko ciwon zawo da amai ya barke wanda ba a ma san kanshi ba da kwayan cuta suna nan daban-daban ba a ganin su da ido to kaga duk waɗannan hanyoyi ne da yasa suke yake nuna cewa shayar da yaro nono ba wai damuwa ba ne daga shi kan shi kaɗai ba da uwar da ƙasa duka baki ɗaya tattalin arziki gaba ɗaya yakan salwanta rashin shayar da yaro nono a bayan haka kuma yaro wanda aka shayar da shi nono za ka ga ƙoƙarin shi da ƙwaƙwalwar shi da zurfin tunanin shi da iya hulɗan shi da jama'a da iya magana ta baki da iya magana tsakani ne da mutane daban yake da yaron da ba a shayar nono ba saboda shi wanda aka shayar nono yaro ne zai zama ya girma ya zama babban mutum mai natsuwa mai hankali mai tarbiyya mai iya magana ta, kowane hali za ka ga yawan sha'anin rigim gimu da waye da abin nan duk sai ka ga irin waɗannan yaran suna da kwakwalwa ba sa cikin irin wannan saboda an shayar da su to idan ba a shayar da yaro nono a tattalin arziki yaran mu ƙanana waɗanda su muke duban za su kula da ƙasa baki ɗayanta a lokacin da mu muka zama masu rauni ko mu muka gushe ba mana sai ka ga idan ba a shayar da su nono ba waɗanne irin mutane ne za su riƙe ƙasar to kaga wannan ba ƙaramin rashin arziki ba ne ga ƙasa da kuma duniya baki ɗaya ta ɓangaren jarirai ko kuma yara kenan su kuma iyaye mata wani alfanu ko kuma kariya ne suke samu daga shayarwa ga dr rukayawa makanan shayar da nono shi yana taimakawa wajen rage mamaci ciwon kansa na nono ciwon kansa na mahaifa sannan yakan taimaka mata mace idan ta ɗauki ciki takan tara kitse a jiki ta yi ƙiba ta yi faɗi idan tana shayarwa kitsen nan yakan ragu yakan ragu a jikinta saboda tara kitse da yawa a jiki ba abu bane mai lafiya yakan kawo ciwon hawan jini yakan kawo ciwon koda yakan kawo ciwon hanta yakan kawo ciwon kwan mm, haihuwa wato ovary yakan kawo ciwon kansa na mahaifa yakan kawo ciwon kansa na kwan haihuwa yakan kawo ciwon kansa na nono amma idan tana shayarwa shayarwar nan da take duk abincin da ta ci za ta raba ni da ita da ɗan zai tsutsa ta jikinta saboda haka kitsan da ta tara lokacin ciki zai ragu daga jikinta sai kaga ta koma ta zama ta dan yi siriri ta dan yi kyau a gare mu mu mata ma za ka ga mata ta dan yi shefin ta dan yi kyau ta dan yi ma'ana za ta yi kwalliyanta yayi kyau da sauransu sai ka amma in ta yi kibba. bam ta zauna babu shayarwa nono nono ya ciccika ba a ba yaro ba jiki ya ciccika ko ina an ci abinci an abin nan an yi kiba ko ina bai yi ba so wannan shi taimako ne kwarai da gaske kuma a hanyar haka din zai sa ka ga an samu lafiya ma musamman mata wajen abin nan babu kai hoji da Ma sauraro muna fata za a gafarce mu domin yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya Jummai Alice ke fatar a huta lafiya. Ka kafin mu karkare shirin namu na safe ba na dare ba kamar da na faɗa ɗazu ga labarai a takaice. mujallar the wall street journal ya ta rawaito cewa babban lauya robert mala ya tattara mutane da za su bincike zargin karya doka domin tantance ko shaidun da aka samu sun wadatar a gudanar da shari'a ko kuma a'a daukan wannan matakin yana nufin za a gudanar da bincike a kan batun kutsin da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na amurka da aka yi a shekarar 2016 na ƙara yin girma. shirin tsagaita wuta a wasu sassan lardin homs da ke tsakiyar siriya ya kan kama a jiya alhamis masu sa ido suka ce hakan ya baiwa fararen hula daman ci gaba da rayuwarsu kamar yadda ya kamata kungiyar da ke lura da kare haƙƙin bal'adama ta a siriya ta da cibiyar ta ke birtaniya ta syrian observatory ta rawaito cewar ba a keta ka'idar shirin ba yayin da manema labarai suke a wurin kuma suka ce an buɗe kasuwanni na kayan marmari da kayan lambu kana yara kuma suna ta wasan su a kan tituna a nan birnin na homs wani dan harin kuna bakin wake a afghanistan ya kashe akalla mutane hudu a ɗarin jiya alhamis a harin da ya kai a jirgin gwadon motocin dakarun kasashen waje tsakanin kabul da babban sansanin rundunar sojan amurka a cikin ƙasar rahotannin farko sun ce fararen hula 'yan afghanistan guda uku suka mutu yayin wannan harin daga bisani kuwa jami'an amurka suka sanar da cewa wani sojan nato na cikin waɗanda suka mutu masu haro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shiri in allah ya ta kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin baba yakubu makeri da ta gabatarwa da kuma cuba hero diodone da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu john da ta mana sautukan daga nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.